shugaban wanda ya fara da jihar Jigawa a jadawalin kewaya jihohin Najeriya da ya tsara domin ganawa da magoya baya gabanin taron kolin jam'iyyar ta PDP da za a yi a watan gobe na Mayu. Ya ce hakan na daga alkawarinsa na farfado da ruhin jam'iyyar. jama'a, salamu PDP ce take da Jigawa. Duk da suka yi daga yau ta kare ta kare Allah ya yarda za mu karbe shigawa 2019 kuma ba PDP tsohon gwamnan jigawa sala lamido da ke zaman babban mai masaukin baki na cewa ga sabon shugabancin apdp ga maganin apc saboda ga shugaba ya zo zai gan ku koyan wasa ya gode musu sannan ya nemi ma'azuwar ku a kan cewa an mai ba shi duniya a Najeriya wanda ke wannan mutu ake wanda ya kafa a kan son zuciya a kan shari a zo a yi mulki na gaskiya ku na amsa na gode muku Allah ya saka muku ambasada ibrahim kazaure mataimakin shugaban pdp mai kula da shiyar arewa maso yammacin najeriya ya yi karin haske dangane da manufar shirya jadawalin gangamin to wannan taron da ka gani wannan tsuntsayen jam'iyyar pdp ne na jigawa suka zo su nuna cewa a'a wancan wanda ya ce saura saba'in ya sake lale su sun fi saba'in saboda haka ga yawan su a zuwa kidaya wai bayan haka me kuke nufi da taron a taro ne kawai na cewa mai ya zo ga ya ga abin da jigawa take ciki kuma jigawa ta nuna mai pdp na nan ko gobe ma a je daga ba a tsoro a sa zaben chairman zaben kankaramar hukumomin jihar jigawa ranar saturday na gaya maka da ni da kai muka interview mulkin najeriya sai pdp mulkin najeriya kowane talaka ya ji ba yunwa a cikinsa sai pdp in yi mulkin na shekara goma sha shida ka ce wai babu ni waɗannan fa yanzu shekara ɗaya ake ka yi musu addu'a su kai shekara uku ɗin ma kafin shekara uku duk za su zube su balla da su ruga dangane tsarin yattinke da pdp ta ce za ta yi amfani da shi wajen fitar da 'yan takara a zaben shekara ta da goma tara kuwa ambasada kazaura na cewa dalilin da za a yi a nuna wa najeriya ta tanina a wajen 'yan pdp tanina ba ka gana akwai kalubale ba abin da wani kalubale saboda mun yarda da kanmu waɗanda mutane ke so su ne za a zaɓa daga kansila zuwa shugaban ƙasa. Amasida Ibrahim Kazaure nan mataimakin shugaban PDP na ƙasa mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.